الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا صف النية شعبان وتين تاتي وان باي هجراء النبي صلى الله عليه وسلم والنادي يدي وصفو ايش لو قلت لك قلت لك قلت لك قلت لك ya 2010 ya kalenda na tsara ne kafin na iya jin abin nan fun kwacho ne littafi ne ga akidatu salaf ashabul hadith na ya ci gaba gangani biyu ne mene kafe tiya gogu teci shafi ne idan yi shi ba zai wuta bai قال المؤلف رحمه الله أخبرنا أبو محمد الحس أخبرنا أبو محمد الحسين بن محمد المخلدي الشيباني رحمه الله أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج حدثنا يوسف بن موسى أخبرنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك بأربع كلمات رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له من الكتاب فيعمل بعمل فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له من ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وأخبرنا أبو محمد المخ... أبو محمد المخلبي قال أنبأنا أبو العباس السراج قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو ابن راهوي قال أنبأنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار فإذا كان عند موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة من يقر لا أخبرنا أبو محمد بن حسين بن محمد المخلدي الشيباني رحمه الله تعالى أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج حدثنا يوسف بن موسى أخبرنا جرير عن الأعمش عن زيد بن واد عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم abdullahi ne ya masudina ga annabi ne fitin sai na sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun ba da wa huwa sadiqu kun ga ya gaskiya almasduku zane a ya gaskiya na annabi da inna khalqa ahadikum akika li kaza min yabo yujma'u fi batni ummihi azuku ya ka dan ba koyen nubu 40 yawman tafashi ba thumma yakunu thumma yakunu alaqatan mithla zalik kan ga dan cin take da ashe ya sun sun ci fashi ba ni ma'ana lokacin mafari na yin mani biyu zo fashi ba mace mai shirya sun ci fashi ba sun mai kone modu rata mislazari ta gajin shafe da ake yi na kansu su shi na kansu ka fashi ba a shi na gabe mu ثم يبعث الله إليه الملك تشعت ملائكة له بأربع كلمات لكلمة قولي رزقه أزجو وعمله ليتوه وعجله ليفن واجنة وشقي كذا دي دوايو أو سعيد كما ذاقروا فوالذين في بيده من جكوتي ليسن رايم دقوبنا إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة إذا عبد من يمواصل في أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع إن عبدتو بأهل الجنة وشنا أغن زراعي نعم وقعنيا Sumba da gurin kuma a saba kala ofisitare. Kana na sa ta kai daga shi zuɗu. Idan ni ta zali a daina wuce a Fa ya amalube a mali alin na. Wuce a be lutijimina dancin fa ya da kulawa da shi a gaɗa Wa ina haɗa kun lai amalube a mali alin na. Yanzu a be ɗan min yau a saka lupinji na. Hata ma ya kodu bai na huwa bai na ha'ilazira. Ina a be kyau ta hannu ganganin biyar na wuce na wa Wa kan niga sumba da gurin kuma sabaka lau ofisitare. Kana na sa ya tashi zogani da to ne tsada da wujin nan fai amali da amali ali jannati to talo ke gina ali janna fai da kuluha da shiga dan bu أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أنبأنا أبو العباس السراج قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو ابن رهوي قال أنبأنا عبد الصمد بن أبي وارث قال حدثنا عماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال inna rajula annabi ga hakika za ka zabe shi shi la ya'malu amala ahli janna wa sai bilo tijmi ahli janna wa inna wala maktubun fil kitabi sai shi ma kada ni tashi ga zannafa annahu min ahli nari ya giminu fa idza kana inda mautihi ka na zanne ga da ce la ce la jihadi ligan cuce da alkiyami ta awwala ga fa fa amila bi amali alin nari mu ta lutu yi na ganci fa mata mu ci gasu ta kya jago fa da kalan nara mu ci rubu dana wa inna rajula ila ma ke gashi shi la ya amalu bi amali alin nari ma fi lutu tuji na shi wa inna la maktubun fil kitabi sai ci ma ka da litafi annahu min alil jannati ga wujin nafa jimi alil janna fa idza kana qabla mautihi ka mi da alil qiyam duyu na ka nu jajili na ka nu tuna ka nu ya jana amila bi amali alil jannati wa sai lutu yi mina alil jannati fa mata wuce ga jahajali fa wuce ga gada janna ce ta yi da janna ce ce ne bawo ta kwa sai ci budan e gima mai ba sai ci abu yake sai amma jamaa jo e ji ya ba sai ci mai ji shari'a ba wa babu sai ci a annabi ibrahim alayhi salam ga iza maritu miga tayan fawa yishfin kunga ya bilatiyo kunga ga iza amradana ne ga sai ga bilatiyo e bone ye ta sharru ko ba le ga wunju nisba da ba sai ta ga mala annabi sallallahu alaihi wasallam ga wa sharru laysa ilayka sharri sai da jiwe ba wai sai ta sai ki da hujja ta ci zainin don da kul fa lillahi hujjatul ga law a wa ba sai ci ba la'a da kuma ji mai ngai ga uba bata wa shi na nga ba ita ce la ta ina kula nafsin hudaha ni ga ba wula ya rayin do walakin haqqal qawlu minni amma ya gato da ba ita ce na amla anna jahannama jinnati wa wan nas mai ni ga jahannama she gangani bai ga an yi bayani te ga mi da dangane ga shi kashe na sha eh ngashe aljanna ga suka wa sha eh ya ah, ga gani wa aljanna ga wa sha wasu kun wa sha wasu kun na shi ki dalilo daga wa sha nan eh, ne ne mai an wani ga ga ga tauhidi wani ko ya ɓane dokun adi al-ilahiyatu ngajiya mu'amala gan da kiwon tauhid na rububiyya uluhiyya al-asma wa sifat tauhid al-ilm wal ma'rifa tauhid talab wal qasd da ne ga ta gane ko ajiya nubuwat ngajiya gwa sun gangan da kiwon mas'ala yan annabci annabi bo sako na ciwo na littafi na ciwo na mujaza karama da ya ta gane a cikin al-ma'adu ko al-ma'adu ngajiya alakan gani be azaba kabari ni mai kabari sai da na ja ku shi fali kiyami nan sakayya ji suwadan sai gwatan aljanna ina bere biya shaga ne ko wale gan na shiga ya eh, wuta ta na shari'a doro na shi anabin doro na soyaci tuntun zamani anabi adam a yi lamina gana aji tirakuci ko eh magadi alaka gangani da lamarin na ji waje analysis sai ga sai jikin ne ji analysis zai sport ko siyasa gango wale bani da diga ma da gonno ka rigi ma ji kaza yi wa dinasi diga zahira an tilawa ku ne me dinishi ne wannan na to man nazu no saboju sana shuddu da daka bi hakika wanda ji Allah kuma su zuwa zanin falasu nuna ne kuma sashi ya safo to gangani bai ji wani yi maga hujja na yaye ya bago ga daidai ja sai wuce wanda firawa da bai jama'a miji a ajiyar bai to an dewa wasu su to ba jere jire kwa hadisi a ya lokaci mazu Thank you. tilka jannatu lati nurisu min ibadina aljanna wacce na wushiri na wushiri na shi a biyu ga nan gai man ka da taqiya da jige su da yaso shi na man ga babu lula ba zai ga sha huje ga gabi ne na wagaji wati ji aljanna lono da sai ce ci dabo ce ci maga aljanna ji kuya da jige sun da yaso shi na da ne ga nan nan ya sai amma aljanna ga she ni zala salati ya ni zala salati ya wa amma ayan na ga ba ka ji ga sai ce ne ba ku ya saka Nígbà ilé gbá ń dé ìdí ìwé níbi wà lẹ́rẹ́, wọ́n dé wà àti ṣẹlẹ̀ ìjòkó àwọn ẹni ẹ̀wọ̀n tí olú ti dé dé inú níbi sallallahu alaihi wasallam, ga da ya ne gomi, ɗaya ce ya ne aljabaru da wani zai shigo cikanin, ran zai je littaye ne a ga a yau. aljanna ce gaga ya dukuli ni abdu'a fa wal masakin ko zaɓo kuka ci ji nan da miskini ji zaɓo baki ji a ga a gada miyo sai ci ce ga aljanna ga an ci rahmat ya rahamu biki ma a shawo ce ga yana wata ga wata yana ma wata ya zaɓi wa zibu biki man a shawo wani kulle wahidin min kuma mil'uha zanto nin domin ne ba man rushe nawa ne bani daga aljanna gashe yana wato ga ji kiyo yana wato ma ga she wale ga hadisi da bana ne sa sallam ga ta gini a janna shiga da ga da aljanna a dajje da ne take a janna za nuru da nan sai ta kwali ta ne kiyo ta kwa ku asubu fale ga nage nage ji fasara ne kulli wahidi min kuma mil'uha wala ji gane wa to ga ba sai ci wanda an yi ba ta jira guru amma yake mai sai ciro kaga wale na bi kana ya fara ne ba wani sai ci jiya wani wa biya kaula ji ganewa sau gali zai ji buta kuci ko kile zai ji buta nan ko ko kile zai ji buta zawangi ko kile zai ji buta gidi ko kile zai ji buta yaswa ko kile zai ji buta bishe ko kile zai ji buta yawo ci le za ya ji buta yan da jika yi na ce sai na ka ni wuce na ga ne za na ji lalata ku ba da yan na jona ga wase da jebo ya ce ga o sai cin jebo ne wani uba wata ce musulmi na shi sai bane ne ba ta ji buta su da nore wani yana ce da lati na la tafdilu bi shamsi wala lil qamar wafdilu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun la tafdilu li shamsi zai ji da gidima wala lil qamari ma ji ya fama wasjudu lillah tajus jada Allah allazi khalaqa wanda yasna jahannam in tumi ya ta buru da Allah ya ji buta wani ale ga da dabu ya ji buta ya ce ma afara aita man ta kaza ilahu hawawu wai da zai zame nu lan so ce ga yan mawa ko ce ni sai da dabu ya ji buta ya kuci ina na ibrahim ga ma zai yi da jantum la akifun ki kucin na je ji tubo ya ce jibu ta kan doro da na je wuna kalu inna wajadna aba ana laha ajidi yi tun da kun da kwai ji a sai jibu ta jiya kucin na shi kwa faraitu mullata wal uzza wa manata sarisata al ukhra kuma fale ga zan ciwo so yana ya jibu ta ne zan ji koyar su sai na firawuna ga ana rabu kuma lala mun ga yi ce ce da wacce ganin ala alimta lakum mai layin gairi ya dai zanu ce da bane ya jibu ta ji ga alim bana da ce mai yana ya jibu zana ya jibu ta ne mun shi itakazu ahbaruhum wa rubanahum arbaban min dunillah ba lai ga shi bane sai wa bin da gashi yake jibu ta ya ga jibu ta bishe bishe bishe ne dai gidana za da jibu ta bishe sai za shi kuna ya jibu ta na yi hukun kuta inda ba ji adini ne ce bana adini da adini dan jiyo jiyonin adini adini ga dubu adini ga dari biyu yiri yiri yiri yiri yiri mana sannan ce jibu ta kun kuta a shayi kun kuta su kun kuta da na rai na nuwa fini mai wuye na rai kun kuta ata a tuta ta tashi shi a tula ta ke gulmace da ta yi an dubbai jinin yana ya ji wuta shi da ta fi da ina ka tauzin sun tanu a ta ginga cici ma ne kunu kuta ye ku ta bi shiga wasu ya kunu kuta la a dai ta ci a ne a la yajibu ta na wila ga dauna a ti ta jindan ya ta yau fe baki kulbu ta ga jike fe guno ya a fe la lokoto a dai lo lokoto da na wa kwala ta mala ga ci ja je me ja da kan ga mai na ne ga ta a jirgin daga kotu nan gwamnati ɗin yadda kayo daga hannu ta fasa kwan mawaji kun buta da hannu ta riga e bi da hannu nan yi ne kun buta da lawaji ne nga wusan wale yadda ne kuma kan ke lece wajen guge ji kun buta zai ji mai zai ji mai jibuta kunu na gani na zubu a gani wajen kun iri na wale na ne sakredi kunu wato kunu na wa da ke wajen wa da gugu sallu ce fa lalle ci ne ya ta gane ne da karshe dai a duka ji wa gaidu ya gidu shi ba for few days a ga wata ya yi punishment yau yau ne wa gaidu na tilibanu a feji wa feji gosi a feji wasu musulmi wa ke da shi shi wacce le shi ye elu eh, baboci a nabi magan man a ta kayi nan au arrafan sassan da kawo ma ya ka fara bi bima zila ala muhammad da na lo babu wacce ko ya ba san ci mutu ya gaskiya bai yana wani gane na ya na ji kafirci mai na ci biya ni muhammadu sallallahu alaihi wa alihi ka sallam ne na kowa da ne zajiye ke jibu ta kabari kashi sai eh, mun goba sai eh, wa albarku ba ga bai ba duwa sho ba ga bai ba duwa sho da zai kun kabaro nun ga ga wa madad da faiza ko da falala da albarka bai na jayewa ne wani ma alaihi sallallahu alaihi wasallam da alali sun lafi daga wannan zina ta duna min dunin layi la yamliku da lakum rizqan fastagu inda allahi rizqa ne shi ya jibu ta wani ce ta naje na gogi ne ya ziki ne gaje da wa ziki daga bayan ceto alaihi sallallahu alaihi wasallam la tu sallu ila al-qubur gaje sallah ya jawo kabari ma wala tu sallu ala al-qubur ma ji sallah eh ta tiyan kabarin ma ko ka kuna obele gajiye e jibu ta ya za ta ce na ne legan special class ya yi kwai e zane yi mai kayan wani gama da albani zari a ganye na nan musulunci ba coci ba wargo haka coci ya wargo ruwa da ya yi lafi sayan special mutane da yi ko ba ta antum al-fukara ila Allah wallahu al-ganiyyu alhamid ba ta talaka ilo wa cece ba ta ta je je da jibu tai amma kalaktu jinna wal insa illa liyabudun amma ne ba ga da addini su yi wa ne ga a da martaba muridi kashi a da martaba shehi a da martaba gausu a da martabayan kutu a da martabayan jabarutu a da martabayan khatimul auliyayi a da martabayan zogi a da to martabayan alhaku da sai ci marar ali fakadar alhaka da ne wani ne sai ci to gani da abin da ya ga safin gaji da fiye jibu ta kiyo safin gaji ku ya gba ya gba da shishigi da yin yi na dini ya sai ci wa da zaɓe shi ganga ganga ce ba da zai ta sai jiyan a ba zai ki na nan ka kula ga gani ta shi ya je mai da bai ne wani ba sai ya je ya ce ci ga ah, a ce ci je gobe wani sha da suna masallan bidiya hal da baga wale ga bawo ne wa sai ci godan da an yi sai ta ga zan da shi ya gimina zan da shi na a janna fare kun fi jannati ko fare kun fi tsaye zan da shi fi nan zan da shi masu kun aljanna sabaga bayanin nan zan da caji zan da ma da bawo zan da ci za zan da ci za guru zan da ci da san ba sai ci zan da ci mai da san ba sai ta sai cewa zan da ci sai ci mai da zan da ci fo inna lahi mutawadina wa yuhibbul mutatahhirin da geji tuba na sai cewa zai shiga yi sata da sai cewa inna lahi bil ladina qatiluna fi sabili safan ka nan bunyanun marsul da kuma sai cewa a caji safu cewa kala na tuka wanda shi nan sai cewa da ya rubuta shi inna lahi bai za a gina a duk an yi kina ku sai cewa ga zanuwa mine wa ga alutun mulawun luje ko a habbul biladi ila Allahi masajida da na ba sai gana ga masallacin wa abgadul biladi ila Allahi aswaqiha da na mace ce na fugana ga yi inna la ka in ga duk wa min astaghfirullah alazim ga hadisi ne za san da me ga ga amin.

amma so ci jari ta zan dole bai shi ta ce fitra fitrat Allah na ce fatara na ta alaiha la tabdila fitra ta ce jari ta zan yi ta ne sai ga ta bana jari ta sai bare ma na da ta dai shi wa ta ce fitra ci bana annabi sallallahu alaihi wasallam ga ce ne khalaqtu ibadi hunafa mi ji wuji mi ji ta ce akwai goro fastala su mu shayatin shaitan shi gadan shaitan shi gadan wanda ka fa'adar lahum an zikiri in sha Allah ajiye kake ke fahimi luwa ko ali alif za a sallam gama min mauludin adagin doro ne mana ila ila da adal fitar ila fata amma ta ce fitra sahaba wa babu ben nuni hawu dani a kula da yahudi au yi nasirani kula da ashe nasara au yi majisani kula da ashe majus ba ta kiji nan alamayin sai za ta ce fitra sai nan ma da fan da ya fitar na wani daga yamanci sai society sai usul da jin mu'amala gangani da zagege shi sai usul da jin mu'amala gangani da zagege shi ga malaka ji wala tarkanu ila alladina zalamu fatamassakum an-nar sai ga da daya gangani zagege shi ya buye ne bi poema ya laita ni takhasu ma rasuli sabila ko ya laita ni lama tafi fulanin khalila kada ni ani zikiri ba da yajani sai kila misali da ka bane ya mace o sai da ka zani kare wa wani laji ba da gaskiya da biya amina wa mu laba larabe kwallo ga anil mar'i la tasal wa sal an karinihi ga da ya ciye zama da ginda ya ciye yibo bainal karina ko bil mukarin ya tadi e bona e ya de yeso ni sai ya bala bala ne ga ina tsiyura ala ashba ya taqa eligi eligi eligi ga futa eligi ne eligi ne ga shuna futa kashi gani ma afi afi fun yazo ba da sai fada ko class together ni ture ko da da ba ga di rata ya wili yo mini ubo be ne laka jin kadin tatabu yi yayi mulkalam be mantiki ko laka jin ka daban mami mamibo ma zalla kaumun ba da hudan kanu alaihi lahu jadal waje a tsaye da haifin bawo a cibi a ke daga ya ma mafari na soja kan ya mafari na abin na kan ce tuwa dunga ikiyo ta nibo ko ma zara ko hulaka illa jadala ko ta bago ilmul kalam ilimi filosofi wa musulunci jiya da gangani juna ta bane shekul islam ibn taymiya na filosofi na wani da ana nafa la yahtaju ilayhi zaki sai da kan waye wa da bukata philosophy sa wala yan tafi wala yan tafi bil gadi sai zo sun ga wa ko da to philosophy to ji wa ji ya eh wa ji amfani don da ya ce kidamul hukuli ya kalu wa sar sa'il alamin zalalu wa arwahu nati wa shatin min jisumina ko wa ma jama'ana illa qila wa qalu ga ya yake ya kada mi loko ne ya kalon wa sar sai la alamin zalalu ba wanda za zaba ta ci go wanda ya ta zalalu da ta sha abun nan ka to da jin da amfani wa sar sai la alamin zalalu duk don ya ni ta jume da ne zan ce da ne zai ju ya buna da da dalil kalam waje ta qur'an ci a tasu a tasu na ne sa sanin da ta sare ce ya ebogo ba ma jama'a na tuna umuri na ko ila wama tula na ila kila rayuwa ne sashe filosofa shi ga ana za a mutu ala akida da jaiz ne sabor wuci ne yin nan da ka tu ba ta jun ga jani kuma da da nan mun ga na ruwa ga wi e shakka yalu tanafusu fi dunya lama wudi lama wudi at كتب التنازل لا المغني ولا الأمد يجلون بذهنهم أقد فبالذي وضعه زادت العقد لولا التنافس في الدنيا كوي يبوي من بوتا يجوا لما وضعت كاب ويبوتا يوتو sai su can kada za iya ji gujo mi ga wa gani na gani lantin ga wago na to gani na za iya ji gujo na na ma wanda ku tubu ta nazuri a la a da kali ta ji yake mi ne gomin gona ni lal muguni wala al umadu a ka al muguni ma ka al ko laula tanafusu fi duniya ma wudi'at كتب التناظر للمغني ولا الأمد يحلون بزانهم أقد إليه جديد ga عننا أن جقاء فشاك يبوش da kira kada zada to na ga ga ke lela bar kiya a a a bo fayo e bogo alil mubil kalam jahlun wa jahil bil kalami ilmu sai zo je ilmul kalamu jahilci wo sai zo to mun ga je ilmul kalamu mu cuta ci fitara da sai ji mun ilimin gunwo ga bala alimamu a Muhammad ibn Hassan Ashebani yi makanta ya alimamu Abu Hanifa gangan da imamu shafi shi a ga zan dole ne ga da jirgin kalamu na ta a ta jubu da a ta lawa zai ba ta ta ga za da za mun talakal qur'ani wa sunna wa akbala la ilmi kalam na ga ya eh, ga gbanza na qur'ani da sunna ya wuce da jirgin kalamu da da bago mine ne giza no da za ku su kiyo eh ilmi kalam ne philosophy mine ne ke giza la labi kano da na nawa gunuyi da na jeje na ji ganewa lama la sai shiga illa waje wa ta hatun ki yayi in gote wa iya fa iya ko ko ya fa ni gban ji ga ya jibu ta yo lama la wa ne ga ayan ne ga ga tiya waga waga wani ya zane wuza 99 ne su ji sun je ta ku ci ga gan a cuta da ban rayu bu zane jibu ta mun je ilimi nan eh za shi cikin ne owo ni kai da kwa sado haka mana to kwa fa da fike uje fa kammala bi ni a uje mu so ku zuni uje mu za uji wai kuma dari wato a rike a wun ba na ila alin da halin da zai je ilimi gajin ba wun ba ba za uji a sai lulu ba halin mun doki man doki da sai ga ga ne kan da ka tuba ja to ga ga tuba ji ce ta fa fago yi mana ku sai ji tuba ku je ji tuba sai ga to eji wannan yi bala da soyi eji da biyu a tiya da eji kazan da idan ba ga eji buta ce ci fagu da lamahu da ji buta ce ci bai zanjama wuce shi ni to na wa ba ji da ba wannan kawai zai ji hankali a yan nan waje tuba ne ya fi da wani jami'in fulon so ta kya jiki nan ta kya jaba da gogo gan da na jeje da gogo gane ku na mai jin dawa ji jigar mani da bi shi mafuwan ta zula mutu da wanci sha ya ba nan gwa gwa masu laku hawari jiki a tare da wuce lamito jama'a ne shi makonin mai boko haram mai fata masu laku hawari jiki a tare da wuce lamito a ladibi ta su ya tsakanin musamman amma ya zabe kuma yayuwa na so daga gula bari cikin cikin jo matsalar hijira matsalar siyasa matsalar kufuru. ko matsalar boko masailin ki ba matsalan cikon cikon shi nani a jaman doci na gumbe na sokoto ce jami'ar islamiyya amma wuce jan amma a jina jifo kun ce gani na kakuna a shekaru da zai ba su dabo nan abin da matsala lokaci na ji faruwa nan shek ba, baz in ta man shi kanki kanki ko ka ya ga dari uku a ciga ja ga ga yace matsala mushin ya gaji gani a kun so a dai introduction a ciga to sai ne wa a dai bayani eh wata ga ga ci wannan ga matsala zo a dai gina a shek abu bin Baz ga shek abu bin Baz ga a dai ne ci ga nona zando da jagoro from 8 to Z ga wuya daga laji ganewa eh zai ta baka mu wa laji furi ta bayyana man baka mimman ta baka ta gubano shi wacce gunde da kirki shi ya na gaba ji wawo zando da shi wanda daga wuce a fece ya lokaci ma ku ba lokuta ta zando da jiba ta cigan nan da cike yi shi na wuce ce ga lokaci wuce hundred ne ba la'alu jami'at islamiyya ba jami'at islamiyya madina ga a ce gira manewa ka suna cikin laga wasu ne ba mace ga ga sai ga kaza ke ya ga wani zanen wula ra'ayin wule ba ta zanen wani bikila sun zanen ganne zanen ganne zanen ganne zanen ganne zanen bai zanen ya zanen ji kaza sai ta yi kini sai ganne wasu wuge ba ni da hannun nan kun ga ashe ga abdulaziz bin baz sata ci wuya a ci fedu to liya da ko a ci gaga kaza shebin ba ga da kan shi ba ne ta ga ka ga shi ne ya la ya wanga we don ga mai zando da ga su show la takafu ma laysa laka bi ilmu inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula ya buga su dikiyo ta su dikiya for seriously ba ga yi bugun da na dikiyo problem wa da yau ni ne ne ke ke la a ta aljahal jahilci ya ebo ne ko ilimi ga yau zai ko shahidan Allah wa annahu la ilaha illa huwa al-malaikatu lil ilmi qa'iman bil qisti wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili ko wani ya nabi sallallahu alaihi wasallam wani sai baba wani sai kallon da amma ke laba ubiyo alilimin na ce wani amalu salih ilimin wangi na ji amfani na gangani da ya tuguri ya bane kaga alilimin na ce wajen wa ya yi ce a dabe ya zama abin a da shi mi shan shi alilimin na ce ga dan bobe al'amalu salihu madan wa ya zaga ya kama Sani, himari ya a tsara waje da kasu da na ma wani tun gangani duniya la tana an kulutin wata ci a mislahu harun alaika idza fa'alta azimu ga yakka wa ga tabi tabiya najja wato fake na kin fake da juma aibu ya wayore da zuri shi wa da jawa da haka gane a tabu wani nasa bilbili watan sauna an wazagun wa antum tasunan kitab ta taqilu wa ne kaga waje ilimi ga gaga da kaga waje ilimi ga gaga da dalu da shi wa maga je ilimi ti malo to gaga kuma guga ne in injo ya bago ai ilimi ko ka gangani da ya kirki wato lan wani da gancho to da ga ẹnlẹ̀ látàgbé káde lórí àṣàwà tó ṣùwà ṣùwà nínú ṣàwẹ̀ nga malawa ga da ga ta tula afani mafaidi shaitan ya ibn qayyim wa ga wa ga fitina na ga jona fitina ya fata musu mara da wadu babu wasu ashawa wa shubha shawa da shubha yana ga jiki da shawa ne hakuri yana ga jiki da shubha ne ilimi wani yau ya da su ilimi da wato kafu na kaga shawatu fotiya a shigowa tu ma da wace fauci ya kuba kan ga waje imamu a jini bo waje annahum ay duna bi amri na lamma sabaru wa kanu bi ayatina yujinun waje annahum ya lafiya gushi ko ay mata ya duna bi amri na ya ya da wace lafiya da shi annabi ibrahim shi ya duna na bi na ya wuza shi ba ne ga ba ga ya wuza shi ba kila ce kila da ta bai je imamu nan lamma sabaru na akun jinin akuri ta ce kibo akuri ta ce batucho jihadi shi lugwa jisuku a kiyaye majiyar mai kadar yanzu ya sami da tasakutun ya fi dari lashi wa kanu bi na a mai da yake bi ayayin gaya la buga wa ne ne shi bayani idan ne ne yin yin mun gagaru me sun nuyo shagun hanyi alimamul bayaki mun gagaru me sun nuyo gwalaji a kida a shahara jiga ga sun nuyo ne yanzu cin mawani mu fiye da fiye da biya shahara jiga ke ne gan wuje confidence na a kida zane shi a garin yanzu ngala ogada kala suna sifati ya al-imam al-bayhaqi ko al-i'tiqadu fashali wale wale alama jimmaci ya shariyanci gugu ya san hasu gani wanda ya ga limamu a sabu hajjaji mai da zika to sabi ne ya gani a tunagun wa ce zai makanta ya sai da sai da tu ne da sai da ne da sai da tu eh, tu ne amma wanda man wuce da ya ga da ku fi mu sai da ne to bayanin da in na ji bayanin da mai na ji contribute je daga je kai ko na cikin ya ji samu hadith ibn abbas no hadith abdullah ibn mas'ud da alaihi sallam ga a gaza ta ga ali ta kaza ji da ba kon numo foshi ba mani in ja ta ya foshi ba in ja su so ci ta ki aje foshi ba na ka su so ci sai ta tu malaika lo ta guna kalma gunuka azitu ilimi da fona wajina ga daidai wayo ko za gudu hadisin da lagu gan maraci bu yake mina jin halitta yin da wangi jinan gaji kiyo gada na ya zama fari na so ya ce kayan jimini zawa an gishe wani ya annabi adamu alaihi salam يا الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس يا يضعيه اتقوا ربكم يسميته الذي خلقكم نجعلته من نفس واحدة لقد النونة وخلق منها زوجها لقد ينشهتها في موجي وبث منهما رجالا كثيرا ونساء لقد تعتيا لقد daga wuzanin na gani zuwa kabata minu ma rijalan kasiran wani fa daga zagu ban na ta ba ji dan gudunan da ya zagi kun ya shiga sauƙin lalazi ta salu da bihi wani arham inna allaha kana alaikum raqiba zai ji makke ganci zuwa ci majin zane jana a ce ali a sai ce jin ganci turu da ko yake wuce halakatu muzugatu kaza kaza kaza kaza ko amma amma yiri ya yiri yiri na jali da yiri yiri ya da na jalla o jifi jo na ga guni a da ga ba wunde ba o umar na lẹ́yà níbi adamu aleyhi salamu adézàdẹ́bọ̀ oúnjẹ bàbá òmẹ́jẹ náà láì nàá náà wáwo lẹ́wọ́ kàlẹ́kà mìíràn sai ga ke idan waje mu je na mu maje baba nga ya da isa alayhi salamu alita ne ke fi jo be ni o ganci na zugu aje baba maje na alima ma alima waje ilahu manje ilahu inna masala isa inda allahi kama sali adam khalaqa min turabi thumma qala lahu kun fayakun inna masala isa

ba bayan na ji asali bayan na ji asali a tatu na sarari profound a tatu na sarari yi ta gimi na yi ya wuji yi a ta da ta ta ke yin da su ba gaskiya na aguwa aguwa daga na ya da da yi nan ne lafiya na da nan fa nan fa to ga da dangi wa ganin fa suna ne ko amma ne bai ne dangi develop un luje nan ta un develop ya ci hmm. bara un be ko ni ta un be ba un bi ni un ya un bi bara ma develop wa ju eh hmm. e gogo so ti jindoro ji ka kai ini khaliqun basharan mintin in inni jahilun fil ardi khalifa kullukum ani daga bata min adam daga ba bani da adam gofe biyo da adam mitra ni da adam daga jikana gutuya hmm, ne jiga na ko da buka da ga ga daga indo bi ya bane ji sai tisanin e bane ni ya wato banza dana ce ci gine dana dana ma ni sa sallam gine dana dana ya go a ta tu malaika loko da kalmar guni alazikin waka a ga ga da alkasiyatu sai ibn kayyim na ga ga azika ga guba a da aziki ya rayi ta addini da da sojoji da ilimin wangi da ya tunguri ne da ya tara ne ko ji ke da aziki almatuma ce ne zai gina ko almakula ta bi almashruba ce ko

mai halal kashi shi kuwa haka wani a shege sha mai kiyo mai halal fashe da mai halal kul ma harama zai nata Allah da ta kada libaji wa tayyibatu nuna rizq ko wata glass mai halal wabo da wabo ladema alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a in dole ka ce ki mota ji jiya bai da amfani bai ko eh wasu kudo wadda ya ci bere ya ci hannu alayyar ne ba ta yi halal amma wasu ya suku mai haramu na malkamun wani mai sunan alfafa da islam rijisun bin amali shaitan wajen riba suku ne haram la ta kudu riba zuwafan wani ya suku ne haram na da allahu tarika ya fi riku bai ba na ne ya ce turin da bata ya yi da shi ne yi ta shi ne a tsakanin su sallan waje dukiya ku yi zugu ku yi haram ko inna ladin ya kunna mal yatama zulman inna ma yakuluna fi butunihim nara wasu diga zugu na ke kun diga zugu wai sai ya sha eh haramu diga ki haramu da dalili wala sun ce rufi da Allah yi musulfi sai ga Allah dukiya wai mura sai cewa da nake Allah dukiya yana sai ga dole da nan tabziru almubazzaranci ta zunyi wuya ta ga guyo sai ci maga wala tu bazir tabzira gayar ga dukiya ya mu ganyi waya mun illal mubazzirina zai je tabziru na kanu ya kwana shayafi na kanu shaitani da rabbihi kafara yake yake ta ta mazubu ma ci mana wanda sai ci kiga wanda mina sai ba tu ba sai da tuce sai tu tunena yihilluna lahum tayyibat wa da lahum tayyibat wa harimu alaihim alkhaba'ith wa la wala la kirki da ajala liya malaika ko kwata kwata ajala mu ya kiga la ku tsada kiga mai jin zalwa laka brain cancer breast cancer ko cancer womb cancer vagina ba ta ne bikije mo kiga tin blood pressure jẹ́ bánú tí a tẹ̀lé zọ́tọ̀ sìgá tí èjì gbogbo ní méje látún gbà kó ẹ̀lú bá tẹ̀lé zọ́tọ̀ náà sí sìgá. ìyá kan bá tẹ̀lé jí mo wàlẹ́ gẹ̀ méje dín kakwalo àlẹ́ka tẹ̀tì owó láti ní yá ìdí kù ilẹ̀ tá a lò kẹ́tì pẹ̀lú ká di wúrú dà ló àlẹ́ka mọ̀. wọ́n gá jẹ zẹ́ gbáǹtà la òtún yà pa òtá lẹ́ wọ́n á jẹ

ye ji za kuma ma ya guje wani siga da ne tun siga da ngai biye nau wa biye nau fi ya ju me ju damuwa wanda ji ne yuzu mu'minina wal mu'minati bi gairi maktasabu shaka di tambalu wa isman mabina zai je mu'mini da mu'mina azumi daga gado ba a gan ke gaje ji sadata ji dan guru da su ne mala na jinna alu ne ne ji ba su sigara mu da kun dan guri ta bugo sigara mu ya ji gane ku ta mini ya ziki na sai ya zano ko dai ni mini ya ziki na sai yayin zage wato nan ko dai ba anabi sai daga yana gida ni anabi ga zabe da mini ban washe ni babu gonga ji fore wa sai wato ba wa dia

àbá wà tó gan èjì wà tó gan bá jẹ àzìkì òyà tó déédéé yé ní èjì faru ẹ làjì ìdílé àmọ́ ní ọlẹ ló làjì yẹ kọ̀m̀pléǹdé báyìí káwọn gbẹ̀dọ̀ náà nìkágbé táyì lẹ́nu ẹjì làjì àṣìṣe bàbá wọn sọ̀rọ̀ àti ìbàdí òṣà ọ̀tọ̀ bá àwọn ọmọdé ńgò káṣí táyì lẹ́nu ara jí ńlá ẹwà ara tó àlẹ́ àwọn olóhùn láti á fẹ́jì lékí máa wà adé nnọkọ bàbá mi ló ṣe tẹ́ wọ́n jẹ́ láti gáfẹ́ àmì làbá aṣọ nnọkọ nnọkọ yìí ló yìí na dáná ẹ́ gan-an páyìn láti àgá àfẹ́jọ ọ̀dọ́ mú sójú ẹ̀ lábẹ́ ẹ̀ fíìmù ẹjìnú wẹ̀rùn dáa wọn ló da ya a loya mi ka tu jizo bi na wale ke da sakula ugo kofa ma fauka ko inda ce ke shishi mini ne ke mu na domin e da ce ladoka lati ce jin babu ya lagi daga babu ala ya za kaza daga yanyi e kaza wa ne ke muri kani mine ne ke na kabila ne ga wa lagi wa ya kabila kaza kani ko ya ta wajini yadda ba musulunci la sai ground ne kiyo za a taku man taudo na ji na woku lukawu da ne gaje da ji ni da tabi na fazau je gaje ya kiya ini layu bai la ta kufi dadu bila da fasadun kabir kai ma ya shan gasu ba mun ko ta ce kin mu amma ne mi gele do kuno ne sai jamu layi mi a genja ina ta gbe ne malanin a genja la ga miya to san mai tantance gaskiya daga nufanci ba wannan ba da kinci ya yi sarar amma da nufanci ya caye yin sare rashin yi yuzu nínú ẹni tí ẹ mọ oúnjẹ bá lè yẹ gẹ̀gẹ́ dáná náà etí yẹ lé etí yẹ lé ìdàjí yá gẹ̀gẹ́ pírọ́blẹ̀mù ẹ̀. ne ẹni tí ẹ mọ oúnjẹ bá ìdàjí mọ tí ẹ jẹ bá lọ já ní ti záàmù ní ìdàjí ká ìdàjí Ka kà a àgá wà kó o máa bẹ̀dà oúnjẹ bá Ni bọ́wọ́ náà nígbà wọn nje ba ne nga jije ne nga jije complain be na nga e move ya feminist ne je je women ha je no so women's right gangani be gender equality no ke da je la ba ni ke be le ga nga shimi to mi ke mi ke shi nga yadda ji shi awu kace nga ji funuwa nga ji lada makanta be ne ya ta rane e ba ci be shimi mi duda siyasa ji e ba to ma duda tun ji da le da mi sai za ka wani ga yi masu gama gara ce bugun ga da duwa wani dole gudura ta bu to mine ne ke manje ba na yin zage shi eh, da nan gayi sashi ya manci ne manci da ke ajiyar lashi shi ya da ba da ke lashi kyau ke laya ba daidai mine ne ke contribute into mewa banda mewa banda mewa banda yin yi shi donan in gayi society ne zage ga nake kino in zage ga kino society na ba ji ya ci zage ci bi ku kan doro no tunani na ajon da beje zage na kan ga da ban kin na jin mejin da ni ga so ga so bejin da no so ka ga ga ba za o in ga ci ga da ci nan nan waja da tunani da ga do da ce bele ngan mu je ba kana me ke lan ba ne ci dena batun

kàtún jẹ́ àǹkà kàtún jẹ́ àǹfààní bí àrẹ́rẹ́ ní kàtún jẹ́ bó ìgbà ṣú bí kó tó wà mini ya sì kí o ya bẹ́ẹ̀ ni yóò mini ya sì sai ya zai fi mini ya zikyo sai ya zai guru mini ya zikyo sai ya za na kwaci kirki ba nan mai yi masdar yadda kuma ne ya jiki na sama da tuni yanzu kuku mina sa kul man yanzu kuku mina sama'i zai ya ya jiki daga sama bon gai eliyo wal arzi da tuni gai kiyo sai ga ni tiya ga da jinan da bada do kuma ne gare shi ga ba da anan wala la ilaha ya soli ne oyin na jenne ka ji gane ko to so a dike ne wa gina dai dai wa dai jona ba ta ga wuce ka wa madi da ya tuna wa lo ne wa ji sallan wa ta azu wa wa zaka wa lo mura wa lo aji kashi wa ji na tila wa ji qiyamul layli wa da finge wa da sallan wa da jimboci ko wa da wuza wa da jamuroba wa da jitu wa da minista wa da ji makanta wa da bata yin yo wa madi ro tunano wa je ligan ce fa cikin wa ji da yabo lokaci cikin wa jo ne wato yake ya buɗe ba ne rabe fana wasu na ta zama ɗaya da nan wato kina ramala zan da ta gaya manzo da wani garayya zan da ci magana da ya jauni a ciwo zunuwa gyani ko ramala a da wani yin zarta halal mauludu za a gune zarta halal mauludu ta gina ga manan ga wuci ka zuni wa rasa wani ga daga wani ake cikin nan ɗan ji cikin babban wasu a mai be ɗan wuri a ji a gama gire ije nan a ji mu bai ije wani ti wa wani ti ji zuniya ni zai hadari ɗan jin na gafu ne babu na ji hadari na yi kai waja kun ga haji a cake ga kayan jin na sa gibe wani kim na musulunci da zaga doke na bai ruwa je cikin na ko ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ fún náà àjídẹ́ ìṣọ́ ní akáni bàrúfù náà tó lẹ́sù yí wọn àjáǹjẹ́ ní okun dákùkù bí ó dùn kàṣì wọn àkókò aka ìdẹ́kan yìí wí tí àwọn mọ́tà àwọn màṣíìnì àwọn àtẹ́ẹ̀tẹ́hùn tuntun wà yìí tìǹjú mata da gairihi ta'addadat al-asbab wal maut wahidu ta nafsu da bi koyana wa su da yanda ce kone da ke eh, lalu al-qiyami nan ku amma su ce su je ku yi ni sai ce za ji ajiyar wala ya tashi wani sa'atan ya saka dumuna lokacin ne za ji hajin na gada biyu a biyanwa amma kewa sai shi wuyi da yi nani wa shaqiyin outside ko za je wayo ko za guru ko kirimina wayo ko yayi wayo ko zalimi wayo shaqiyin ko ma waliyar sai ci wayo za guru wayo salihin wayo shahidin wayo takiyin wayo sabirin wayo abidi da ta rubuta ta na wayo alimun da timi ulama muslimin wa hadisi hadis wa muhaddis wa qari'in wayo kai muharrik mai tari kai kiyo ba ta je a ganin ka annabi yawan ya kudi na rayuwar da gugu ne ta za ta ga lutun lutun jini aljanna yana da kibi aljanna na ma da gwakaniya jalutun ne ta ci ma kare ani ga jini nan wuyo mutu alutun jini na ganta da gaba halin ba na da sun na gada nan ebe zage da kun kirki biye kuma ga yaji fari mun da su su da da su wadan da su sulu aminci ga luma amin ga ladi aminci aliman ebe kiwo sun kiyayi na wuce fa kulubul ibadi bayna yusbahi min afadi rahman e gwayo dalita e gwayo wuji ba ta wanda gbe do min abu ne ba do Allah ala ta atika ci shi tuwe bi cikin ne tuwe e ta ba mu da ta karshe ta ba amma da ake ta dan da ci je bi cikin je tabo to ta ce karshe ba zugu ba ba ji an yi sai ta ruwa ga bayani mu da mala addu'a ci ko da wani da koi ja da ba kai mun ci ci ma da sai ba nan iye ba addu'a iye ba addu'a ce sai ta kwa ga buje da wasu ba da ne wallahi addu'a ci ko sai ti ga ga ba jani wa je uzurin dora wa je uzurin dora kila sai ti ga ga ba jani ma jani mala malu ala innamal bil eh, to sai ya karshe wani yana nabi sallallahu alaihi ya aji hajjali da ke wani wasu eh, da eto ajo aga ta nuna da talbiya wani sallallahu alaihi wasallam tunga ya ala shahidi a swace da fara kiya ni gada de na ka shahidi a sai ija sai tiya a launu launu dam wani rihu rihu kala wai kada ya ja ya kama ya kai annifiki o eh dan nutu sana ko ba ba yi gada wani dan mun ga yira kun ko yaro ci jo na ni ga ji fari kewa ne bi fari ya ni ta ce no le ko ki na nan wani kim na zane wani kim na zane jinaya da bai gwata ci ya zuba za jani alhamdulillah ce ta zuba yi bi sai da ke bin tabu a sai lokacin gimi nan ina da cube ne na wa ga zirayi ne ce ci ma ka ga gina alijanna wayo mutabe lokacin gina alijanna wajen jikin eh unciga ga dabo unciga ga hajji biyu ta jaga unciga hajji unciga unciga zamani a nabi sallallahu alaihi wasallam yahudi da nan yahudi a nabi Allah an wa ma nabi ci da suni a nabi ci ga daga la ilaha illallah ta gina fiye babu ne babu ga haji babal kasim ya annabi ce ta gina fiye la ilaha illa rasulullah ya gina fiye jihadi inda jihadi da annabi ya alhamdulillah da zan kazo minan na ni ce goyo sai na gawa rayuwa biyan ya ce yahudi abu wai jini ta amma wanda ke fiya kan gina wa nan da la annabi gina annabi da mai gasa ya gina fiye ga fiye ya sun musulunci a tilaga ila ke ila ce shirka da iyaka ìfẹ́ lè mùsùlùmí ìdí èlò mùsùlùmí àti èlòkùnà òní èlòkùnà òfẹ́ jẹ́ àjẹ́ yìí àṣìjẹ́ nígbà bí àlejò sọ àṣẹ mẹ́ni àlejò àná ìdìbò wọn jẹjọ àmọ́ àti ìta kájẹ jìnnà àjẹ́ mi wọn ìnájì. ẹ̀dà dẹ́gbó báàbù láì kọ́lù fúlàní ṣẹ́yìn ló sọ ìbùkárì ada kuna gangani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai ku kwa sai ku kwa sai ku kwa sai ku sahabban ki sai wuza zaje sai mu mushriki mana ta lura hmm, za ka zama rago dinin nan mana za ka zama ka nan mana wani annabi ga jimino annabi ga jimino alƙuƙu sabina da yau da ma duki ne nan kin na zanne ga su shinu ku za gafiri ku gani ku za mushriki ku gani amma wani ba sarawi wòtó tẹ̀wá gan wòye lóòtú ṣe yí bí òfé lẹ́ẹ̀bí títí kòmbó ń wọlé tí lọ jẹ́ ẹ̀bí dàbà bá náà mo dẹ̀ fìtí ó òfé làbí ló jẹ́ ẹ̀bí náà òfé gan jẹ̀ ní òfé òun nínú. ní wọ́n lé kó àwọn òfé ìdẹ́gbẹ̀ yà níbi gan tẹ́lẹ̀ wọlé náà níbi inú ọ̀gá ẹ̀gẹ́ jí nínú. ẹ̀dá dẹ́gbẹ̀ fẹ́ẹ́ dìrà àkúnyà ní ìsọ̀ lokuda. to ya ku fiye to mu jini ba ɗi ke wajen ni ya ko fila to buɗe ya bisa sallar ya ji da ne ji mini ko. wani yanzu jinin galla wani yi mini ya gani mu wani yi kuma ya gani mu a nan ce wani ya kuka biya su ne ɗaya bago za kirki e eh da ci a ci ta ci fondondo e ba addu'a ba sai ya tsaya ba mu fondondo e ba ba sai tule ko mo ruwi sai mu yi ko be tuno ruwi fondondo e ba addu'a ba sai ta za ba yuje um ila hadisi hanzala da toko na gashi shi nga da sai ga aga imiji be annabi ce ga uci muci uci buyin da ji wale gan no muna munafin ce ngo yi ma daga a sai na baka dade ne sai na baka ga da waga ga sai na baka sai na baka ga wale ga wai wai ji mi safa ba a shi buyin da na baka wai a ti da ba a nabi ga lauta kunu na fi cikin kama ta kunu na hindi ya ga dan ya jokin na yadda ban buwani nan na safa a cikin malaika malaika sai gaje musafa malaika sai malaika sai da san malaika sai da wai wai da to sai je ziyara amma ta ga shi ya ga dani ya gume wa shi ya gume miji ya gume giji a na yadda zai a matan da ya zuzo da ya biyan shi ma ni ke ya ce zai zai su taje a tsara mu a da shi da bai ga na ibn abdurrahman ẹgbẹ́ méjì wọn àníbi tuntun àníbi tuntun lónìí ce da jẹ́ dáadáa bẹ́ẹ̀ kó ǹjẹ́ bẹ́ẹ̀ kó ní òtí ẹtí ẹ̀ nílò sí lè gbẹ̀yẹ́ di lánàá kó láàbùlé mẹ́dán ènìyàn sùn ó sì ṣe là láàbùlé hanzala lé nu àṣà ìzàgí ń bẹ ti gbóni òun ti lè hanzala ne funu hanzala sunan su ba annabi sallallahu alaihi wasallam hari annabi ya tuto annabi ya amince wa jin na gaida ne so ko ba su babu ne wani zagi ne tiyan yino hangara da wani da yi mun ta ji tinan ga wasu su yo so nan ya lo ba annabi mun dulayo je guni ba annabi masu nubin na jinin uji uji intentional uji are wọ́n tún tó yóò tún wọn àdàkùn bí àníbi wọn bá fi yẹn lọ tó máa di àmì ẹ̀hún náà òjò tó kà lóhun tó na àníbi lọ tó ti ká àyà sísì gà á ní àníbi àmì hanzọlá tó yẹ bó hanzọlá jẹmọ láti azza ti boye da gi mun da boye da gi na ma su ta madina fatin da su da wuce da su ta to kwadi ga gora yau ne to kwadi gora yau ta go to kwadi le mu ne saga ni bi nore ko je na liu jare wanda ko be ko ju amma imani ga dai rin nawo ani da ciya babu hanzo na ibn abdurrahman da wanda ya daga tuwo ta ta ciya fa adawa wa za awuza lo emiji aliuya awuza lo lati ebe bile ne ji madina nan aliuya awuza go madina go ba aliuya are bi sai na wuru ni wa muda kuma bi sai na wuru kuma mazaje ne sai na wuru sai na wuru ya sai na wuru har su madina wuje buwa da bando wa ne are bi dinga wa wa da bi sai na wuru sai dinga to shi da kuma zanu ne ya kan dabba ne kira ya wa ba ji ne da garufu sifu da sifu da zanu ci eh zan doci da babba so ne tiki da kwani ni ta ci cin na ka kuma magari ga su bana rawa lozu ne lashi lokaci rawa ci a ce la ne ku ka bugo lokacin da ya wa ci ba ba wannan ka da da suke yi balo sai da je ne hanzu abdurrahman da mun ga sai da sai la wasu alin ga sai da ji dani kule jumla mi ganci zugu a sai na mun fe ga yana diga hanzala da jani umar Hanzala mbo hanzala tana abdurrahman je wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaggan je ko mi sai mi abana hanzala ta yi wa shafa gowar su zai na wali annabi yau masu su nubin na jinin ba zai yi shi ba ganin Wani ne ga ne ga na zugu annabi ga hanzala ki jiwo waje ne na jina dana na jina dana anabi hanzala anabi hanzala lata bi cibo ga anabi boko wa alfuru mu ya bi cibo bici bici za kirki jo bici annabawa ya ce jo bici bici ce jo a bici za je jemiyo me la gele ce anabi a bici anabi ga hanzala ciwo ba ko ne ne ba ko so fa da jannu anabi ga hanzala ciwo sun da wode ne wa sunan sọ̀pá wọn sún dé lọ sọ̀pá aláwọn olóyún mọ́ wọn bàbá fẹ́ tí ó ṣe fàgẹ̀ wé àlejò fẹ́ bá àdúrà yìí àlejò kí wọ́n ewu lọ́wọ́ ewu ẹnu ti sukùn yọ sukùn ní mu sukùn tà tún lọ́wọ́ ewu ẹnu ti yọ àlejò tó hàn zọlọ ọ̀gá jẹ́ àjẹ́ nígbà náà làfẹ́ láyé làfẹ́ náà nìyí. kuna yi wili bi abin nan wani lori su aji alibi shi nan da so ci yan lori da ne ji fe gami lokun da mi ji kaza mi ji kaza mi ji kaza mi ji kaza mu wajila da mai jikin ko sunan da wuce ɗaya ko sunna cikin da kwayar da wuce musulmi a da ajiyar da da kuke ga kirkin da ajiyar wala kan don da ya zushu ba duwa ce cuyi bi ciki bi. ce cuyi ne ko wi ce ta lugwa ya ji kama ce ta lugwa ya ji ma imisi ba duwa ce ta yi da ajiyar imisi ba duwa kan don da ce ta zaba yi ji kasan wallahi tallahi zuba ga ya ci shi mamari سوى دا أجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ابن القيم gai za dan dare ku sai ji rayuwa wani jajiri ji na ga ya fulani kun la ilaha illallah za ka zaga ga la ilaha illallah muhammadu rasulullah ga ga sai kenan ewo dinari guga dinari gutu dinari guga dinari gutu. dinari guga dinari gutsun jira ni wuta jira ni guni jira ni jira ni guni ngu fe ga shi baro ya ji haje de killa wasu ko ba ne gen ba za ka kunna ka kunna tu ce ka kunna gara sai tu su de na zubu kan no je yin de gona cha cha yin ti an ga yewu ya da shi shi ku fe yi ya ji mashi yau kai misra bai mun kai sai ga don jawabul bu? wa ku ta da da kai ya tiki ba ta mun da sai sallah aje manara ne tunin a to ta ce sallah ne wa ku ta ba go ciga wai sallah to sai da ji da ni sai ji sa da ka ayu da na goku ta ta ce ayu da ne shiko ayu da ne go ko ruba ta ji da ta da na tas ji na musulmiya musulma ku ji da ginna ba ji na sai gawawa ta ginin rufe cin daga manara nan ya yi sallata nan rufe domin gin najin gawawa ta gin daga a ah, kanin to mai wani gaskiya ma ta sun wawa ga ma wasu ribani wai musulmi kuma wani nasaraniya yammanci shi ma launi haya musulmiya don ga ajiyar nishan ladan yore <laughs> eh nga ga ajiyar nishan fe ajiyar nishan

yau da sa shi labarai da wuce shi yau ji hankali a ka min na ga wuyi mungu na jiyo na a dika da hannun ibn zuwa da wuce na hannun wani animal animal animal bai gaba hau waliya wanda ya ya ba yin wa da jawabul kasi ibn kayyim masu ke laga wuce da wuce wanda ya ji tinigi to tinigi da abin ce gobe ɗagin na masa ɗagin na ce na babu public bathroom don halhammamatul amma na sai jin zamani ya kayi ne babu da wane daga nan mawa kan wunji harka da gina ganin zuwa fele koyan fele koyan yi waya gina cewa ko babu mu da kuma na je ga da wane zai mun shi mai gina sai ta kan na gina lo shi na gina gugu ga gani sai ni na mai gina sai ko bele nan hmm, karshe bai tuci dai ainihin tsare ku ila hammamin jabi emin na gaba a jimin lamun da misan su shekwan da kana mawa suna ga ga la'ayi Allah wani na gushe ku shi ya ne a shawa ne mai bayan kuji ga in yi ne za wuto sai ne in yi ne za su da nan in yi ne za ji ne ce ta gaba yi hadisi na na aisha ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya zaje sai belo tun gini aljanna sai mun kaga gini ne sai mun kaga ẹjimi náà a ti lo ẹlẹ́ jẹ́ ìwé ṣíṣì ba wuce ka jami aljanna na wani bida na ba sai da gashi ce lufin jini a aljanna sai ta ga zaga ka ga jini nuro sai ci mago ka ga gida a jannu ne ka kuna lokaci da lura ta bawon talo tun kirkin ta alkiyo ta gina a jannu za mu la hadis na talo sa san wannan wallahi mulbi a amal ali jannati shi ma ya budu din nasi dan ne ta kilo gina a jannu bayane da je ne no wa min ali na da na mu wa yana rajira yana abin shi la amal bi amal ali nari wa sai lokacin gini na shi ma ya budu din nasi ya bayane da je ne no wa min ali jannati tun a jannu ma tulaga a shawale ne mata addu'a mata yau zo zo ba ga gugu duke da muhimmanci daga babu yana shiga alisna je cinye da waje a ce jiri waya ga ga zaka zanda alijanno ko zaka da na bayan a da za a yi babu ce cawo da alijanno a yi sunan ce shiga zaka zan lada na mun amma a ji tafiya ya zando daga zaka zagun alijanno ko zaka zagun na bani ko zaka zan shahidi ruwa bai ne biya tunaniya sai da nafsi imma aya imma hadisi amma shahada na yi amunan mumini shi gina janna yau kafiri shi gimi na yau amma shahada na shalar ta yi da zaka zaga zaka za shi na bani zaka zaga zaka zama shi na bani na na na wanda ba to ya ce ina ba to ya ce nan a cin haga wajen yawon to ci wuba فصل يمر من قال خير وشر بق... خير وشر بقضاء الله تعالى وقدره على خير وان شر بقضاء من قدر قال المؤلف رحمه الله ويشهد أهل السنة والجماعة ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر والضر والحلو والمر بقضاء الله تعالى وقدره لا مرد لها ولا محيص ولا محيد عنها ولا يصيب المرأة إلا ما إلا ما كتبه الله له ولو جيد الخلق أن ينفعوا المرأة بما لم يكتبه الله له لم يقدروا عليه ولو جهدوا ولو جهدوا أن يضروه بل أن يضروه بما لم يقضيه الله عليه لم يقدروا على ما ورد به الخبر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله ف... قال الله عز وجل وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه أنه لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد فل... فيقال يا خالق القردة والخنازير والباطل والخنافس والجهلان وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه وفي ذلك ورد قول الله ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاء تباركت وتعاليت والخير في يديك والشر ليس اليك ومعناه والله اعلم والشر ليس مما يضاف اليك انفرادا وقصدا حتى يقال لك في المنادات يا خالق الشر او يا مقدر الشر وإن كان هو الخالق والمقدر والمقدرة لهما جميعا ولذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه فقال فيما أخبر تعالى عنه في قوله أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادت إرادتهما إلى الله عز وجل فقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وكذلك kanu sun da jo wata rika tijin bi ya kwayi ma kaulihim to na jaja sai ga gan alkhaira wa sharra min Allah wa bi kazayi alkhairi da sharri ne ba ta ci ba fado da kaza ba ta ci ma wa yawanin annahu la yudafu ila Allah ta'ala ma yutawahamu minhu nafsun ala al-insirabi ai da je ba ta ci ne na alu je ba ta ci kawai wa la aibuna ko wa la jijina ko kuma ne ji gina wafe lai da guniya ko wafe da ta waya a wasance fayuqal a caji a daga misali khaliq da ya waya tuna ji halitta yin shi nan wal khanazira ya gani bai kutu shi nan wal khanafis ya gani bai ke wani wato ta jayar da nan <laughs> wal ji'lani yani da dabba wa gina je fuza da ne ko in kana la makhluqa illa wa rabbu khaliqu to da dai aje zane aje halitta da wani aje halitta a sace Allah ga halitta wani dole kawai ga aje Allah waye wa juye jibe ne bi da alquran da sunna ne hmm. khaliqu samawati wal ardi inni khaliqun basharan min tin ko وفي ذلك ورد قول رسول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي يا تنغا بيغا النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء في دعاء استفتاء الصلاه الدعاء ولا قال الله نغا تباركت تباركت albarka ya tabbata ya sai ci malatu wal khairu fi yadayka al khair ba ta madda gwagu ba bayan sai ci gwagu ba sai ci magwalu wa sharru laysa ilayka sharri ma da ba sai ta wa ma'ana wallahu alam ma'ana ganna Allah ga da ilimi ga wa sharru laysa mimma yudafu ilayka infiradan wa qasdan sharri wujin unda mine ne da jiya ba sai ci kawai ni alal infirad ga qasdina hatta ya laka fil munadati a ta da ga a ta yi sai ci kafu ne da ga wani daga ya khaliqa sharri ya wani jalita sharri na aw mukaddira sharri ko ya wani sharri bana fa in kana huwa al khaliqa kan waye da Allah ga jalita wal muqaddira lahu ma jami'a la matluba lahu ولذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه لما لا الخضر عليه السلام وعيب ولد أجيب أجتاته فقال فيما أخبر الله تعالى عنه في قوله نسيق من ينسيك يا لاباري هي تتعشون فقال فيما أخبر الله تعالى في أنه في قوله in ce ga yake bayanan sai shi ya labari da alkurano ba nawa daga amma safinatu amma ai ya wuce fakanat li masakina zai shi waya ya wuce daga yaji ke eh, wuce tana ka jin lokaci yo idan baki shi loci ya amalu na fil bahari a eh, lotu da do fa da to ana iba shagan ga shagan ga ya na dike shagan gu ya ibo wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kula safinatin wasba كي فسر وكان وراءه كل وكان وراءه ملك ياخذ كل الشاشينات من البيت كيف فسره؟ آه. ترى من قال ها آه. ها وكان وراءه يعود كل

wala ga rawa ni wa ne ga ga wajen fasara jani ga waka da rawa maliku ya kullu kullu sajinatin gasba zumabo aje sun da ci da wani hannu sai go sai yandodo yan da kake da zalunci na ba ne ga gaba ga ga ba ji ji be lalacin da don amma warra ababuna amma ima na wa kana amma mawu malikun ya kuzu kullu safinatin gasba e bane su kin gai su ma gudan ya abu gani kani amma ya sun ta da miti miti ne goro e ya gaje ga wago ga da zawal bayani shi zahil qur'ani bil qur'an ma jibali ganna wannan ma zakar alkhaira wal birra wal rahma ka to alkhairi da aljirri ko bolo bolo wal rahma da to sayina na adafa irada ta ma ila Allah azza wa jalla mujiye da ba sai ci fa qala mun ce ga fa arada rabbuka sai ci mabba an yabluga ashiddahuma ya sai gina jigada aga da an wace wa yastakhrija kan zauma a ci ma ku katka dukiya ya ta rahmatan min rabbika ramu yo daga basu ya ce wa kazalika kana mukbira ne an ibrahim alayhi salam hace a sai ce ga noya la bare ce annabi ibrahim alayhi salam an kana ki duka wa da malitu ni ya ta fa wa shini ce ki ga ya milafiyo fa za fal marada ila nafsi wa ta ba ta jiya da ba ci ta cin wa shafa'a umma ko umma musa jiya da ba ila rabbi da ba sai ce wa yanka na jami'u minu jalla jalla jalla jalalu to ne ba ta daga ba sai ci ga boye ne akida ahlus sunna ja ajimani yan kaddare to ajimani yan ne kaddare inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar hakika yin don da yaji halittu cikin gani ne kaddara mini imani jibe kaddara wa imani ga yi mafarin Allah ka halittu jina alkalam ibn ali sallallahu alaihi wasallam ga wani ma khalaqa Allah alkalam ga yi mafarin sai ka halittu jina alkalam qala la waktub sai ce ga alkalam ga ka qala ma aktub alkalam ga jina ka ga waktub ma huwa kainun ila yawm alqiyama kai na ji faruwa da foyan alkiyami nan mini imani ji gangan ga kaddara wala imani waji ga Allah ga jin halitta yin dondo ga jin halitta yin wuji jijo nga jin halitta ya tuno jije lona wallahi wa khalaqakum Allah ga jin halitta ya wa ma ta'malu ga ma jin halitta ya tuno ya lona mini ma ne ga kaddare wala imanu ga yin doro na ji halitta na tuno ja ja wala ja nan ba ta so to na ja na to na dula ja nan ba ta so ki mun ka ba lahu al mahfuzu kullu zalika fi kitabin qabla an nabra'a inna zalika ala Allah yasir ba ta ne junda ta fi ka ne ka no to bi da sauki a ce kina a cin haru mini imani ya ga kaddara ya zula imani ji ga Allah je ili ne dondo to na jani nan to na jula jana to na jana kaga ga Allah da ilimi gai wa shahada Allah na so nan to na tulana Allah ya lau man khalaqa huwa al-latifu al-khabir huwa bi kulli shay'in alim Allah da ilimi ne dondo ya zama fara na kayan gaijo joga Allah da ilimi ne na ji faruwa na sai bayanin ga ji faruwa na aka yi zaunta ga ma'abudu juhani ga mala ibn Umar radiyallahu anhu mu sai kan ga ga zaunta shi da jama'a shi ga ga ya labara ga gwani da ya ga to mu wanda bi niya ga mala sanu mu sai da sai da ga yi da dole da ya bata ga ga mu bata lo ce ta gobiya ta yi na da kadar su ga imani ne mai kadare da wani kadariya ku faruwa waje jana ko mini ma jibe kadare mini ma jibe kadare waje ma ga keci da mashi'a bambe wa ma ta sha'una illa ay sha Allah rabbul alamin in ya sha yuzibukum wa yati bi khalqin jadid wa ma zalika ala Allah bi aziz mini ma ji gaga ni be kadare waje ma ni ga keci jani ta ni bi adamu na wa wato zuma ni bi adamu zuriya kutiya wuce ya gwacin zumu wuce ya zuriya kuciya ta ce ga kalabtu ha wula ne janna mu ji zane ke mun ya ne janna a mali ya ne janna ya malu ta a janne maga a telo wa wula ne nari mu ji zane ke boyan ta boyan nan a mali ya ne nari ya malu ta maga a telo sabi ga ne ta ce mun ja jara da na rudu fayin ga ga ne ta ga gama da ta ga ne da na kula da ga ne faman kuli kan aljanna da sai ta je waya aljanna fa biya amali aljannati ya amalu ta tini na aljanna ga a anan ma ya je waya jini non fa biya amali alin nari ya amalu ta tini na ga mutu aselu fa kullum mu yasarru lima kuli kan ta tufa ya zalo min ne ta hita ba ta kakuna na alamu zarro nan sai ta gigan ki ziya jibu ta yawa wato ya ki bala ji ganewa

a shan jihar kawai bai ga gaji buta shaitan ma mini imani ji gangan ya kaddara ya je ma wallahi imani ya ji ka kafu na Allah zuriya shi wa ani da adamu bai nuna wannan ani da adamu ga zi da wannan a ga mini zuriya wa shi ani da adamu ga ke yi wa ga dawuda nga wuce ya yi wuyo a ga yi kaza ani da ani da adamu ga to zidu mi umri 40 mini ya umbo to ya ya shi ba ne wannan da ani dawuda